nunca, nunca. sabon gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku uwa matasa ku da kuke sauraron a daidai wannan lokacin inda zamu gabatar muku da shirin namu shirin labarin matasa mai fito muku daga studio Kalangu. A nan cikin ɗakin magana ni Fanta star da Gora ta Rakiya Arimi. Hakka Da fatan da kina cikin ƙoshin lafiya Gora. Alhamdulillah Gora yau da me kika zo mana? To Gora ranar yau dai ta faɗo daidai da ranar ƙasa da ƙasa wacce ake keɓe fannin ilimi. ta hakan dai za mu tinkari jihar Agades da garin Gaya. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku tarihin wani matashi mai fama da nakasar kafafu kuma mai aikin hannu a garin Tawa. Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa cikin da za mu kawo labarun wasan dandan turawa wato box. Gora ki da kanki kin faɗa yau ce ranar ƙasa da ƙasa wacce aka keɓe ma fannin ilimi. Ai gora don haka ne 'yan ƙungiyar kwadagon 'yan lokal wato USN na reshen agada suka tsara wata muhawara akan halayyar da ta dace a bi a cikin makarantu da kuma dokokin kariya ga cutar covid-19 wanda ya shirya wannan muhawarar yasin muhammad idrisa ya yi wa abokin aikin musa mamman karin haske Mahimmancin wannan maudu'i shine bisa matsalolin da muka keɓe a makarantun boko daban-daban. Idan aka ɗauki masu shan miyagun ƙwayoyi a cikin makarantun boko inda babbar matsala ce da take faruwa a cikin wannan yankin namu na Agades. Maudu'i na biyu mun yi magana ne bisa ladabi da biyayya ga ɗalibai akwai ɗalibai da ba sa yin wa maluman su biyayya idan ku baka da biyayya ba ka iya kasancewa kyakkyawan ɗalibi don haka ne muka zaɓi wannan maudu'i maudu'i na uku kuma za mu mayar da hankali ne akan cutar corona da yawan jama'a ba su yarda da cutar ba sai muka tuna da abokaninmu gora ga wata tambaya wata hanya ce ya kamata ɗalibai su bi domin yin nasara a karatunsu babban magana gora amma na tabbata za ki samu amsarki a cikin wannan rahoton da ya fito daga garin gaya wanda abokin aikin fadil alu ya turo muna a gaban ɗimbin ɗalibai da magabatan ilmantarwar sagandari na gaya ne aka gabatar da ma'udin cin nasara a makaranta a ƙarshen shekara garba salifu bashir babban sakataren kwamitin zartaswa na usn ta gaya ya bayyana dalilin zaɓin wannan ma'udin Saboda wannan ne yake ɗauka hankulanmu koyaushe a ƙarshen shekara. Don haka ne muka buƙaci kowa ya kasance a nan mu tattauna don mu samu fita tare. A ganin daraktan bada ilimin sagandari na gundumar gaya da ya zo halartar wannan muhawarar wannan fusa'ar na ƙarawa ɗaliban yankin dandi kuzari. Wannan ne karo na farko ta hanyar wani tsari na ƙungiyar ɗalibai na gaya za su kafa tare tarihi ta hanyar girka kungiya da ke fatan ci gaba da kuma ka'ida ana ci gaba ne ta hanyar zaunawa tare da kuma yin nazari tare ɗaliban sun ɗau darasi na yin amfani da shawarwarin wannan ranar. Magabatanmu sun ba mu kyakkyawan misali mai kyau. Don haka a namu ɓangare ɗalibai da iyayen ɗalibai muna fatan su aiwatar da wannan don mu ci nasara ta. Ɗaliban da magabatan sun kuma ɗau alkawalin gudanar da ɗaukar darussan shekarar cikin lumana da kwanciyar hankali. Allah ya tabbatar da hakan. Har yanzu dai gora a garin Gaya kowace ranar Lahadi matasan garin kan fito domin tattalin itacen da suka shuka tun ranar uku ga watan Ut wato sallar ƙasa ta itace a nan Nijar. Kuma dai kin san da yawancin itacen nan a wajen shigan gari ne bisa babbar hanya. Fadel Alu ya kai ma wa'annan matasan ziyara ga rahoton da ya shirya mana. Kowace sayar Lahadi wa'annan matasan ɗauke da bududuwan ruwa bokiti na roba suna gadan-gadan domin kulawa da baiwa itace ruwa. Wa'annan matasan sun bayyana manufarsu ga wannan fusa'ar. Dukan itatuwan da ke yankin Peka Disi ne muke ba ruwa kowace ranar Lahadi wanda ke so yana iya fitowa ranar da yake so ya ba da ruwa domin itatuwa suna karkashin gundumar gaya. Cewa idan muka kula da waɗannan itatuwa za su amfani kowa idan suka girma masu hucewa za su rinka hutawa ƙarƙashin waɗannan itatuwa. A ganin Gado Haruna ɗan shekara kimanin arba'in da ya zo ya taimakawa matasan ya ce lalle kam kulawa da wannan itacen ba wani hasashe ba ne Abin ba dabo ba ne idan mun dasa waɗannan itatuwa. A da kakanninmu sun dasa itatuwan maɗaci da itatuwan turare bisa tsawon hanyar har zuwa gadar Benin. Waɗannan itatuwa duka an kashe su. Mun ɗauki niyyar sake wannan aiki na kakanninmu. Matasan yankin Dandawa na sa ran ci gaba da kulawa da waɗannan itacen har zuwa kakar da mana mai zuwa. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi. Gora kin ce za mu saurari tarihin wani matashi ɗan garin tawa mai fama da nakasar kafafu kuma mai aikin hannu. Kwarai ko gora sunansa Abdullahi Abubakar kuma yana daga cikin waɗanda suka daina bara. Sai dai kin ji da kanki a cikin wannan rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana. Zaune gaban rufarsa Abdullahi Abubakar wani matashi ne mai fama da nakasa da ke tawa mai shekaru talatin da ya juya ma bara baya. A yau yana samun alheri cikin aikin hannu bayan wata haduwarsa da wani bajamushe ya bada labarin farkonsa. Wala abin da ban sha da ina ta haya wurin bida ana min walakaici daga nan daga bayan ni dawo gida anan sai ni ni sabo da wani bature alman nawa ya zo ya muna mu goma sha uku daga nan mu ta yi mata to yanzu dai gaskiya dai ga harkon nan dan dai ya kara ba mu kuraji cikin jikin shi na ga zuwa ba mu duk wata sha ba mu kensimi. mintu da aiki ya tashe shi da na yanzu haraka duk ta jara dai na ci gaba dai ya himin bara ma abdullahi na aikin fata duk da cewa yana aiki a gargajiyance kayakinsa suna da inganci sosai kowace rana kuɗin shigarsa na karuwa ina yin saka na mata ina yin takalmi ina yin portumone aikin shi akwai mazalikin da nake yanka shi tare shi nake rayuwa ta A cewar Madan Bubakar Hahadu Zainabu ba sundi shugabar festival ɗin wani sabon salo ne na ba da ƙwarin gwiwa ga waɗannan mutane da suka juya ma bara baya su kasance masu amfani ga ci gaban ƙasa. Babban matsalar ita ce rashin sayar da hajarsu. Misali a Nijar muna amfani da ali don rubutu da darnin karfe da kayayyakin tsaftacewa da sauransu amma ba mu sayan waɗannan abubuwan a wajen nakasassu. Ko shakka babu waɗannan nakasassu kasassu suna da baiwa har ma idan aka ga kayayyakin da suka sarrafa kuma suna cike da niyya domin yaƙi da zaman kashe wando wajibi ne ga hukumomin ƙasa su taimaka wa waɗannan mutane. Dan Nijar Musa Sahabi Gado mai damben zamani cewa da box dan shekaru 22 ya lashe matsayin zakaran wasannin Afirka ta box bayan ya bige dan Nijeriya mai suna Bolo Excellence wanda shi ke rike da wannan matsayin a tsawon shekaru hudu. Haka ne gora kuma Musa Sahabi Gado zai sake karawa da ɗan ƙasar Benin Adam nan da watanni uku. Allah ya bada sa'a. Amin gora. <laughs> matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu na mun gode muku da sauraron mu da kuka za ku iya sake sauraron shi kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.